Rundunar sojin Najeriya ta ce tana samun ƙarin haɗin kan al'ummar ƙasar a ƙoƙarin da take na yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Najeriya. A baya dai, rundunar sojin ta ce tana fuskantar ƙalubalen rashin samun haɗin kan fara hula musamman wajen rashin samun bayanan sirri da zai taimaka musu wajen zakulo masu wuta da hankalin jama'a. Brigadier Janar Christian Oluwagu shine babban kwamandan sojojin bataliya ta 31 da ke mina ta jihar Niger ya ce suna farin ciki da hakan kuma sun yaba da wannan ci gaba da aka samu. Babban kwamandan wanda yake zantawa da manema labarai a wani bikin ƙarin girma da aka yi ma wasu sojojin sama a mina ya kara da cewa the civilians do not bring information freely to us. But there's a change now. You see what's happening in the northeast? The boys are coming out because everybody has realized. Ya ce a da farar hula ba sa ba mu bayanai sosai, amma a yanzu an samu canji musamman ma idan ka dubi abin da ke faruwa a arewacin Najeriya. Jama'a sun saki jiki da mu. Shi ma dai kwamandan barikin sojojin sama da ke mina iya kwamando Sani Abdullahi Zakari ya bayar da tabbacin ci gaba da iya ƙoƙarinsu na tabbatar da tsaron Najeriya. Kare lafiyar 'yan najeriya aiki ne wanda dokar kasa ta samu mai da mu da 'yan sanda da sauran masu kayan sarki da waɗanda ba su sa kayan sarki aikin nan muna yi kuma in allah yadda za mu ci gaba da yi kalubale kuke fuskanta kalubale kamar yadda na faɗa maka ɗazu da turanci shine musamman ka san abin da zaka iya don ka san inda zaka nemi taimako misali inda ka kasa sai ka nemi wani tallafa ma ai ko karatu ne idan baka iya ba zaka je ka nemi malami ya nuna maka a nan kasar da a najeriya da kuma ko'ina a kasashen waje in ana haɗa kai tsakanin farar hula da masu kayan sarki yan sanda ne immigration ne custom ne soja za a zauna lafiya amma yau kai eh, misali ka ga wani ya je ya yi sata ko ya yi ta'adi ka ce ba aikinka ba ne ba dan sanda kusa an yi wannan laifin zai dawo ya shafe ka. Sojojin saman su goma sha takwas ne dai da ke barikin sojin saman mina suka samu ƙarin girman. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.